A yayin babban zaben da Nishar ta gudanar a shekarar 2016 ne 'yan kasar mazauna ƙasashen waje suka fara kada ƙuri'a a ƙasashen da suke zaune domin aiko da wakilai a majalisar dokoki. sai dai ba a samu damar gudanar da irin wannan zaɓe ba a shekarar 2021 sanadiyar annobar coronavirus nasarorin da ake gani an samu a yaƙi da wannan cuta a ƙasashe da dama ya sa hukumar zaɓe seni ta sanar da shirin soma ayyukan rajistar a farkon watan janairun 2022 sai dai hakan bata samu ba abinda ya haifar da damuwa Alhaji Abubakar Obama ɗan takara ne a ƙarƙashin inuwar jam'iyyar MPN kishin ƙasa daga mazaɓin yankin jamhuriyar Benin. Da wannan zaɓe mun shirya shi tun lokacin da aka ce za zo a yi ƙidaye shine ake kira arolama. Arolama wannan sun ce za su yi shi daga kanin wata ƙarshen watan Disamba zuwa farkon sha hudu na watan Januwari. to har yanzu dai abubuwan dai bamu san menene ke faruwa ba ko kuma dai akwai wani abu a ƙasa wanda mu sani ba to wannan zaɓe har yanzu dai ban mu da tabbas saman kanshi duk da tsaikon da ake fuskanta wajen kaddamar da ayyukan rajistar zaɓe jagororin 'yan Nijar na diaspora na ci gaba da ta da magoya bayan su daga barci kamar yadda sakataren reshen jam'iyyar PNDS tarayya a ƙasar Belgium Bubakar Dan Zurmani ya bayyana mana. Duk ɗan Nijar da yake zamani a kasashen waje muna kira gare shi in lokacin rajista ya yi gaugawa ya hito komi yake dan inci ne wa ba sai an zo an yi zaɓe ba da baya ka ce a ni ba a bani inci na ba to mu yanzu a shirye muke musamman dai a Belgique tunda duk mun waye ma magoya bayan mu kai daga cikin kujerun wakilci 171 a majalisar Nijar dokokin zaɓe sun tanadi kujeru biyar domin 'yan ƙasar mazauna ƙasashen waje rashin aiko da waɗannan wakilai kamar yadda ake ciki a yau wani abu ne da ke shafar rayuwar irin waɗannan mutane a ƙasashen da suke zaune yau 'yan Nijar in mun duba mu cikin ƙasashen da muke matsaloli da yawa ambasad kadai ba za ta yi aikin nan ba dole sai an samu in su jagorori na wa'annan 'yan nijar mazamna duk inda muke ya zamanto sun taimaka ma ambasad domin gani an shayo kan matsaloli da ake samu yau da gobe da muna kira ga gwamnati wannan zaɓe a samu a yi shi cikin lokacin da ya kamata. Ko da muke goyon magoya bayan gwamnati idan ma aka ce ba za a yi ba sai an saka kafa rondo guda da mu don saboda mu incin mu ne yake kuma na san wannan gwamnati gwamnati ne na demokradiyya ba zai ci hakkin dan adam ba akwai abubuwan da ke damuwa mu kamar yadda abubuwan da ke damuwar yan Nijar da suke a cikin gida shugabannin hukumar zabe sun sha nanata aniyar shirya ayyukan rajista a kasashen da aka keɓe domin baiwa yan Nijar damar morar yancin zabe To amma a yadda har yanzu wasu ƙasashe ke ɗari-ɗarin janye matakan yaƙi da annobar COVID-19 ya haifar da jinkirin da ake fuskanta wajen gudanar da wannan aiki da ke buƙatar maƙudan kuɗaɗe a yayin da sabuwar majalisar mai wa'adin wakilcin shekaru biyar ke cika shekara guda da soma ayyukanta. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.